Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yanar ido da ake kira da cataract a turanci. mai Cataract cuta ce da ke sanya yana a ido, inda a farkon cutar mai fama da ita zai rika ganin hazo-hazo ko ya ga wani farin abu yana rufe masa ido. Kuma cutar ta fi faruwa ne ga waɗanda suka manyanta ko kuma tsofi. Kuma idan cutar ta yi tsanani takan haddasa rashin gani ko kuma makanta. To sai dai kuma a ƙoƙarin da jamhuriyar Nijar ke yi na taimakawa masu fama da yanar ido wato cataract. Ƙasar tare da tallafin ƙasar Turkiya tana yin aiki kyauta ga masu masu fama da ita wanda aiki ne da aka fara shi tun a shekarar 2018. Abokin aiki na Hamid Mahmud ya zanta da Dr. Bashavin Abdulrahman wanda likitan ido ne a asibitin Agadas ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wanga aiki na kyautar ido gaskiya tun wajen 2018 muka fara wanga aiki na ido tunda kowane shekara sai su tuwo mana kayan aiki na mutum 500 wani hannun dubu mutum dubu guda sai mu yi wata nawa muna ta yi mutane suna zawa ana musu aikin ido aikin yanar ido kyauta wanda dai ya sai yana da abin ga yanar ido yanar ido kun mine ne yanar ido wani fari ne da ke hitowa can cikin ido yana sa gani ya rage har ya kai gani ma ya ɗauke sai mutum ya yi kaman kawai sai haske da yake gani shi ne yanar ido wannan in ta hito ma mutum aka zo nan agares cikin ya iske wanga program ɗin ga na turki za a yi mishi aiki kyauta to tsarin aikin mutum in ya zo ya san yana da matsalar ido ko yana ko ba yana ba in ya zo bakin kofar suna biyan dai ɗari uku eh, consultation wannan haka ne ake bada kowane maladi in ya zo ɗari uku ne yake bada in suka shigo aka auna su aka ga yana ce ta ido sai a rubuta shi cikin wata takarda wadda kamar program ne za a yi na aikin ido da za a yi yata wanda ake kona talata da alhamish talata da alhamis ake ma mutanen aikin yanar ido tayata amma duk daga lendi zuwa daga litini zuwa juma'a ana diba ido ana diba ana yin consultation don wanda ya san yana da yanar ido in ya zo bakin koha a kowanne ya kuɗi na consultation da ake biya sai ya shigo da a yi mishi aikin shi kyauta kamar daga lokacin da kuka fara zuwa yanzu mutum nawa kuka kama wannan aikin wanga program yanga da muka da muka fara na turkiya wannan mutum 500 biyar ne za a ma aiki target kinta mutum 500 yanzu mun fara da ja mun kai wajen mutum 800 ah, mutum 800 da muka ma aiki yana kuma insha Allah mutum 500 ne za a ma kuma wanga 500 din su ma in sun kare ba mamaki in muka gaya musu wani jirgin nan na turkiya su turo mana kuma kayan aiki da za mu ci gaba da ma mutane aiki kuma wannan aiki mutanen da ke zawo akwai 'yan agades kuma akwai wa'anda ma ba cikin agades suke ba ko wanda suke hitowa zandar wani tawa wani haddi fama ya taɓa hitowa ya zo daga nan aka mishi aikin na yanar ido ya za a kwatanta ita wannan cutar ta yanar ido a nan jihar agadas to yanar ido nan lalle ta hewa ga mutane masu shekaru da yawa kamar matsayi shekara 60 zuwa sama eh, ta hewa nan amma ana samun ta ga matasa ana samun ta har ga jarirai ma wani bi muna samun ana gani yanan ido amma wajen jarirai da matasa baya da yawa kamar wajen tsahi kuma in ya hito wajen matasa da wajen jarirai sai ku akwai ciwo can bayan shi ko ciwon suga jabet ko kuma wani ciwo ne can cikin jini ko kuma wajen buguwa hmm, mutum ya bugu da wani icce ya buge shi ko wani yana bisa moto icce yana iya bugun shi yana iya sa yanan ido amma da yawancin shi wajen tsahi ne kamar ita wannan cutar idan mutum ya kamu da ita mi take iya haddasa mishi yawa eh, yana ido in ta kama mutum menene mutum ke gani matsalar gani ne ke rage eh, mutum sai ya gani da rana ganin shi ba ya jin daɗi ba ya gani da kyau da daddare ya yi jin daɗin kallo to wannan harin ne in ya fara haka nan har ya kai inda mutumin ba ya gani da kyau in wani na nesa ma ba ya ganin shi ba ya ganin huskar shi har ya kai inda mutum sai an ɗaga mishi hannu kusan shi kamar mita guda mita biyu nan zai ga hannun mutum ko kuma ya kai mutum sai hasken wuta kaɗai yake gani haka nan yanan ido take yi to in ya kai inda sai haske kaɗai in aka diba cikin bisa kan idon can cikin bakin nan ana ga wani fari to ita ce yanan ido don in ta kawo ga wannan wuri mutum komi ne ba gani in idanuwa biyu ne duka sai an ja shi ka gani kenan mutum iya ganin shi ya ga gyagara zuwa auna shi a ganin in ya kai aiki ko bai kai aiki ba in bai kai aiki ba akwai dulita da ake rubuta mutum ne sai dan ganin ya dan karu amma in yana ce kawai in ta kai inda ya kamata a yi mata aiki sai a mata aiki shin mutane sun karbi wannan zuwan a musu aikin na yanar ido mutane sun karbe shi a wallahi mutane sun karbe shi da da muka zo yanzu shekara goma nake ganga da muka zo da harin nan mutane suna dan ba su su zo a yi musu duk daga an ce musu opere shi kenan mutum ya gudu <laughs> balla in daji amma yanzu fi sibilai suna zawa da mun sha shiga cikin dazuka na balla ballai an da ministra wanga yana na manu eh, manu ya sha kai mu cikin dashin na mun ma mutane aiki mutane sun ji daɗi malaman nan in ana wannan karatu ta hajjar ka je muna wa mutane aikin yanar ido mutane sun ji daɗin shi aiko eh, yanzu fisibilla suna zawa suna zawa da kwarai ma suna zawa in sun zo ma daga an ce musu aiki ne ba su tsoro su ce eh, sun amince ko wani ma na kuɗi ne ma suna so eh, balle kuma yanzu ga ya ɓasa nan wabbe ne kamar kuna samun mutum nawa a ini bon sadifan sadifan a ini kamar yanzu kowane rana can bakin koha muna ba da lamba talatin eh mutum talatin amma talatin kin nan sai su kare wanda ba su samu lamba ba sai mu ce a bar su shigo su ma da wani bi sun kai su wani ishirin haka banci wannan akwai wanda eh, ake kawo mana a kote likita ya kawo wani shi haka haka kai dai muna iya kai wajen mutum hamsin da muke gani cikin ini kamar idan mutum ya kamu da wannan cutar mu ya kamata yi eh mutum ya kamu da cutar yanar ido abin da muke eh, gaya mishi ya gudo ya zo likita Eh, kamar yanzu in cikin dashi ne in ta wajen major major shi idi ba sai ya mishi takarda ko ma bai samu ta wajen major inda ya gani dai har ka ido ne gani ya rage ba ya gani da kyau gara ya maza ya zo tun da cikin dazuka na wani bi akwai waɗannan masu eh, na gargajiya a yi hankali eh, a yi hankali mutum ne maza ya zo likita a sama auna shi a gani in ya nace za a mata aiki in kun ba ya nace in tabarai ne kamata a rubuta sai a rubuta ma mutum yanan ga kumbancin wannan ya na ido akwai wani ciwo nan da ake ce ma jiri na ido glaucom tension na ido shi ma dai akwai shi da yawa cikin jihar agadis ko ina ma akwai shi cikin nijar kenan shi ma yana sa gani ya rage kenan duk wanda ya gani ganin shi ya rage gara ya zo likita a samu a auna shi a gani in ba tension ne ba na ido wannan glaucom ina ko kuma yana ko kuma tana kawai tabarai ne za a rubuta wannan cisita wala don sisa ita wannan cutar ta yana tana kai ga rasa ran mutum a bin su yana in ta hito cikin idanuwa biyu ya kai inda sai mutum sai haske yake gani ba iya gani ba iya ta yashi kadai sai an ja shi dewa suna zawa nan ba su gani da harin shirye da su aiki mai da aka yi musu aiki a goban sandar su ma barin ta suke a gani kenan brama gashi nan aiki ne daga an yi shi a goban mutum insha Allah zai gani sakaki da cutar me za a iya haddasa wa mutum yana sakaki da wannan cutar don yana in ta kai inda sai haske mutum ke gani kuma inda ta kai sai in wani ya diba mai yanan ana ganin ta ta nan fara maza maza ya kamata a yi aiki bisko in ba yi aikin idan nan ba in ba yi da yanan nan idan tension zai yi ciki kamar yana in ta kosa kwarai tension zai ido zai doka ya yi ta ciwo ya yi ta ciwo in ba yi maza aka hidda wannan yana jijiyan gani zai mutuwa jijiyan gani kuma iya mutuwa in ya mutu babu yadda za a yi a ba shi kenan sai makabta ga al'umma kawai a zo likita mm, likita ido akwai likita ido cikin agres mutum ya zo bai kai ba sai ya ta hawa waje wani major ko wani in yana so ya bi major a ba shi takarda ya zo in yana so ya zo directement an ta kada in harkar ido ne a taho wajen likita idon agres yana nan babu matsala. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. ba ana rawa